قال هي عصاي اتوكا عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مارب اخرى sai annabi Musa ya ce, Sanda ta ce, ina dogara a kanta yayin tafiya, kuma ina buga bishiya da ita domin ganyayenta ya faɗo ga awakina, kuma dai tana min wasu amfani banda waɗannan da na ambata.